cikin 'yan kwanaki kaɗan shekara 2013 za ta shuɗe tare da hasashen jama'ar ƙasa to ko me suke sa ran gani a sabuwar shekarar da za mu shiga ta shekara 2014 tambayar kenan da na yi wa wasu mazauna cikin birnin tarayya abuja ga abin da suke cewa sunana sani musa mai riga mai magana da yawon gwamnan jihar nasarawa a wannan shekara ta 2014 da za mu shiga in sha allahu nan ba da wasu wato kwanaki masu zuwa ina fatan wato za a samu a ingantuwar harkokin tsaro a najeriya saboda wannan shekara ta kare abin da ya fi damun jama'a shine tsaro saboda haka maganar siyasa sai in ba zaman lafiya ƙasa babu yadda za a ce ma harkokin siyasan suna tafiya da ya kamata saboda haka ni abin da nake burin gani shine an karfafa tsaro musamman ma a najeriya da kuma jihata ta ta nasarawa inda aka samu wato rigimar 'yan wato kungiyar ombatsi sunana miss bahu lawan didi ni ne wanda na kirkiri kwallon guragun nan da ake kira farasoka kuma a yanzu ni ne shugabanta na kasa kuma ni ne shugaban masu larurashen inna na kasa kuma kuma na kasuwanci a abuja abin da nake fata shine in ga bil dinmu da yake gaban shugaban kasa akan kyautata jin daɗin kasasu an sa masa hannu ya zama doka a najeriya na ɗaya kenan na biyu ina zaton a yi mana adalci 'yan najeriya wajen bi wajen eh, kaddamar da bajet din da aka yi don jin daɗin jama'a saboda ina ganin mafi akasarin bajet sai a yi a ce an yi amfani da kaso 25 ne to muna fata shekarar da za a shiga nan a yi amfani da ɗari bisa ɗari kuma wajen kyautata jin daɗin 'yan ƙasar na najeriya musamman mu da muke da lura ta na kasa sunana dai hajiya amina abubakar wanda take zaune a babban birnin tarayya na abuja ni ne national women leader pdp youth vanguard to buri na shi ne dai matasa su samu abin a najeriya matasa sun yi makaranta an zo babu aikin nan to da zarar an ce maka babu aiki a matashiya mace to mata matasa mata suna shiga wani irin kangi wanda ni akan shugaban matasa a gaskiya ni nawa ba wai nawa na kashin kai na ba a'a ina so in ga matasa mata sun samu abin yi sun samu aikin yi sunana abdullahi yusuf daga zamfara sana'a ta yankan farci ina fata allah ka mana canji na kwarai subhanahu wa ta'ala allah taimake mu da shugabanni na gari shi muke fata mu yanzu najeriya domin gaskiya muna cikin wani hali kuma gaba ɗaya najeriya ko ina allah taimaki duk mai niyyar shugabanci na gari ko shi waye Allah taimake shi Allah ya rufa mana asiri Allah taimake ki ke ma da kike wanga aiki Allah ya kama ki ci gaba Allah ya taimake ki Allah zan sanadiyar tsira gare ki da iyaye da kowa duk kullum musulmi sunana dai abubakar abdullahi ne mutumin kano ne ina aiki a total wato ni ne supervisor na masu services na motoci a garki total da yake garki gaskiya abin da muke fata mu gani a sabuwar shekarar nan da za mu shiga ɗaya daga ciki shine muna son zaman lafiya zaman lafiya ya fi komai domin in ba zaman lafiya babu wani ci gaba da za a samu shugabanni ku ji tsoron allah abubuwan da duk ya kamata ku yi ku yi saboda allah domin akwai ranar da ubangiji zai tashe mu baki ɗaya mu duka kowanne sai ya faɗa abin da ya yi daga ranar da aka haife shi zuwa ranar rasuwarsa saboda haka muna roƙonku muna roƙonku dan darajar manzon Allah dan ya rasulullahi ku taimaka ku duba abin da talakawa suke ciki in mutum ya je kauye zai tausaya wa talakawa halin da ake ciki saboda haka shugabanni ku duba ku ga amana ce amana ce aka ba ku dan haka ku kokari ku sauke abin da yake kanku